ile za ka waje yake in an kira sallah ce abinci abin ka eh duk abin da aka ce ai ba shugabanci wannan malam kawai sai zai ita rubuta ne eh a ba malam da ai da shugabanci ai aka yi ne to ne lokacin tun yayin da aka samu wayannan leburori suka je suka yi karatu shikenan mutum ba layin sa ba ba menene ɗinsa ba ne zai idin da fatawa dinga fatawa wamin ha daga cikin abin da za mu bauta Allah da shi eh, cewar ba za mu yi annabi su gada ba wa hasiru hada rabbi anna lillahi haqqan ko kamar li rasulihi haqqan fa amma huququllahi allati la tanbaghi illa lahu fa minha alhajj kun ta kori wani abinci to daga nan aka jero shi da muka fara mun ga suna da yawa wa minha daga cikin hakokin Allah tabaraka wa ta'ala as-sujudu sujada wa hiya wada'ul jabhati 'ala al-ard wala fitka akan kafa ala jihati dhilli ta siffan kan kai ta kai kankantar da kai wal khudu'i da biyayya لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ shi da sajada lahu ce lau kuntu amiran ahadan an yasjuda da ahadin ya amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha da abun zan sa wani ya yi wa wani sujada yadda ka tun daga da zan sa wani ya durkusa wa wani har ta da ga da na sa mace ta yi sujada ga mijinta saboda akwai bambanci tsakanin miji da mata dole ka ɗauko mutum ka kawo shi gidanka ka ciyar da shi ka shayar da shi da rakamun awwal dole bi ka gari daga haƙƙin miji eh, mata akan miji ko haƙƙin mata eh, haƙƙin miji akan mata yi masa kawo ba yadda za a yi a ce mace ba ta wa mijinta ba a su shirya ba shi gudan yau da daya dole ne wannan shi ne rakami na farko amma shi kuma nufin ana za ka ce to da ke banda sujada banda sujada annabi wani ne ya je inda ya je ya dawo ya ga yadda ake wa sarakuna yadda ake girmama wa gabanin shi ma kawai sai ya fara yi wa annabi sai ce a babu maganan wannan sujada haƙƙi ne na Allah inda ma zan sa wani ainihin wa wani sujada dokar da za a fada an ce mace ta dinga sujada wani jinta hmm? shi ke nan ba ke nan kamar su ahlus sunna ba ahlus sunna ne ba eh su kan na kan su ahlus sunna ba ba ahlus sunna ne ba tun da ahlus sunna dole a bi Allah tun da wannan hakkin Allah ne ba dama ya fi ba dama ce wannan abu ne da za a kawar da shi sannu sannu sai dai hanyar da ake bi ne tun da dama nan gaba ɗan ke so nan ne shi ɗan ke so ya tsaya tsakiya sana da wace karka yi jata an kai sujata ka ba mushriki kana son da zama ne ya zo kai ma sai ka tsaya ka yi wannan su ce a ah, su kun ga baya jin ku baya muku da ah, karatun kenan karatun addini ba ga ayi ba ayi ya da ga ayi ayi ne ne da ayi wa ne da da ga wannan yaro ya kafirta har da da shi ya ba kungiyar kabra to shi ke na sai ya hana wannan fahimtar gaskiya hana wannan fahimtar gaskiya nan ka bari zo ta kuran sauka na ce ka bari sauka sai na gama haga wannan matsala in ta zo a haka ni na hanya tunda ai na haka ne ban warware ba abin da ke faruwa kenan za ka yi ce shi ya zo ya karanta yanzu dan yi zuwa gida ke kana su gida ka ba mushriki su kuma in kan suna nan ko su kuma suna da ayoyin su wadda da wani dole in sana wa wasannan insanu bi walidayhi kowa ka in ka lura bai fahimta ba yanzu ka ci wannan karatu idan an je an dawo iyayen da su ne masu fito lokacin karatu ba sa san Allah ba sa san manzon Allah sa turo ka suna san Allah suna san manzon Allah sai yanzu za ka soke na manzon Allah ne akan nahu zuwa za ka yi ka zauna tare da su farko da'i kana son ka zama sifar da'i da'i kafin ya zama da'i dole ya zama amin dole ya zama ya siffatu da amana ya siffatu da sidiku kuma ya siffatu da isar da sako ko sannan kuma dole da'i zama yana da fitada kam na ɗaya amana na biyu na gaskiya na uku isar da sako kafin a fara aiki da abun din ya kamata sako ya sakowa kuma sako yadda za ka isar min da sako daban banga yadda za ka isarwa da wannan yadda za ka gani ka kawo sako ko a kana son kai min wani gyaran wani abu yadda za ka sami ne kai min gyara ya bambanta yadda za ka samu umar kai masa gyara wanda baka san umar sosai ba umar karami ne ke nufi to ga yi ne dan zamba shi ma ya fara ya fara kuma ka ga yadda ya kamata gyara da gaddo da kamin gyara in ko ka dauke min bai daya ka je kai amin da kanka ke kaza in ka lokacin ne kai arga kai kanka ke kaza a cikin jama'a ce kai kai kai wanda gyara da ni ngo ko da na haƙura na ɗauka na jure ko kuma kun kulle shi kenan eh ko eh? yanzu eh, misali kaga in mutum na so ya shirya da ko gajiya ha daga ina kake don Allah an kaje ka ce na ga yadda Amadu. da ka duba ka ce wai wannan waye ne da zai ce ka je ka gaida amadu Ya kace ce ce maka yayan shi ne ka ce eh za a faɗi eh? amma ka ce abokin shi ne ce ta ko abokin shi ne ya yi tsauri ido hmm? a ya san bi ɗalibin shi ne ya zai zai yi haka haka ne za ka yanzu ya ma ido to dole in ka zo isar da waɗannan ne ka zama kana da amana can gidan nan a san ka da amana in yayin da ka baro gida ka baro gidan nan akwai kunji kunji tare da kai ka kuncina wannan ka bata wa wancan ka zage wannan ka yi mene da wannan yanzu ka kai mutum ne to ka ga dole ka zama mutum a kan na biyu a san da gaskiya mutanen duk sun san ka yi fice cikin gaskiya babu babu komai a gare ka sai Allah ko gidan ku su zan haka na uku ya zama mutanen nan ka ɗauko irin wannan karatun kai musu yanzu wadda muka karanta haka ya bambanta da wa'azi ke da wa'azi ne na tsakon na wa'azi kan abin da annabi ya faɗi ga ne hadisin da kawo da sauransu sai kun ku na ara ta ja to an yi gaba to an yi gaba amma littafi na ce karatu ka isan musu da saƙo abubuwan da in muka je muka je muka zo duk a risala za mu sami su sannan na ƙarshe dole ka yi amfani da haziƙancinka da sakolotinka wannan sarki ne wannan tsagiri ne wannan manomi ne wannan bi'ar su ba ka zama in can matsayata ba kafin su shigo mu sai sun fara bi'ar mu mutanen nan talakawa ne amma ba su son a raina su to wannan duka rayuwar na ya samu wajen da'awa misalin da sauransu abu mutanen nan za a iya za ka wani gare ka kwaso da su gaba ɗaya ka tafi da su ila dai ɗan abin da ba a rasa ba akwai wani kai ike jin haushi ko saboda kanan tsiri shi kawai bai kauna ba yadda ya ita da su da aka wuce ta gwani to kan zama ya da shi to wannan a wajen isarwa da muke samun irin waɗannan matsaloli amma ba za a zauna a ci gaba da bayan su a haka ba dole yau da gobe in dai aka bi wannan usulobi da yara na muna da su da kato ba su ma je sun ɗari bisa ɗari a wannan ba an wayi gari ka ga libanin gari ya ɗauke su wani abin nan ko ya zama mai dawo kafin zuwa ida ita yaro zai dawo karatu ita masa kana <laughs> da hankali kuwa ka koma yanzu ka koma da karatu ka je ka karatu me kake idan da kake karatu da sunan yanzu me kake nufi so haraka maimakon su yi karkata ya koma ya samu kore shi daga wurin ɗin amma abin da wannan duk karatun da zai baki ganin da shi ake da kyarke to an ban yi karatun ba yanzu zan koma in je in yi kaza yanzu zan koma in kaza da kyar ya shawo kan limanin su bayan ya ta yana biyu ya ka karaso yaya ka tsara su a yanzu haka yana zama yaro yana nan limamin yana bugun masa da wani abu ya kwaɗe masa ta daga ya je wai masa hawan kawara ne suke nufi yanzu ka ga wasu mutane ka ga mutum da kamar da mutunci kamar da ilimi amma sai a durƙusa masa mashirki ne ba za ku shiga ba sannan kuma alkamalin lahi dole a zage a in dai magana zage ne amma kyarta in an zage ka a samu mutane talatin ishirin sun san ba ba goma ne kawai suke zagin ka kuma dole mutum bai rasa magiya me za ka faɗi ai na san matsalar mu da yadda kuke da matsalar durkusu haka muke da matsalar durkusu duk ɗaya muke illa ya take mai hikimar da ya samu ne ya bi irin wannan wasu ya je mamaye iyayensa kuma sannan ga wannan ga wani lokaci waɗanda suka riga suka ɓata to idan ka zo da sanata a ɗan gidan wani an yi kaza ɗan gidan ba za su aida da kai ba amma da za a bi wannan usulobin ɗin tun farko yanzu kai wannan karatu za ka je ka yi lissafin jama'a yadda zan je in samu mu, kila gidanku ba haka za ka je ka same su ba hmm? amma dole sai mu raba su da samu a ruwan sanyi kuma za mu raba su yaran da muke horar da su akan wanda za su abun na su tabbatar da yaran mu sun fi disfilin daga yaran su tun da menene ɗan manya-manyan da su ne matsalar akwai a gari in ka kwaɗuwa ne ka gama da su duk inda aka gaya ta a ce kana tafiya da yaranka da wannan malamin ina tafiya da ainihin abin irin malam da ke ka ba ku da kalin da ba ganin da tuju wannan kayan ne ya kamata ka ɗauka amma dai saboda tarbiyya da nan malaukar ba a ɗauka a kai masa gida a sauke masa gida za ka wuce kaga ana sauke itace a gare shi ce malam da za a zama ba za mu abin nan da wannan duk wanda ya sauke lada gare shi shi ke nan ku kwata ku kai masa cikin gida ko ba ku durƙusa kun gaishe ta aiko na ku izalan da har na zai shi da kansa zai ce kai izala amma izala kana kyau ce an ja yin wannan ba iyaka kuma tana zafin kama tun tana zafin kama eh, aini abin da da yi ke in dai kana da kirki na farko da kana da amana na biyu kana da gaskiya na uku ka iya usulobin isa musu da saƙo, na hudu kana da fikira kana da kwakwalwa jiya nake gaya muku abinda muke karantawa a nan yanzu da zai yi kawo shi hudu wanda ya yi halarci wannan karatun din shi ke na sai yi ji a hudu ba na tsaya don karasa ba da zai zama yana tambaya sai na karasa wancan bagar da zan taɓa faɗi shi to kai za ka tsara ni da zan yi sai ka yin da na tsaya sannan nan na san ko me muka karanta nan. eh a ah, ba za ka tsaya kai ba rabin ka zo ka sami na ka zauna ne ba duk kusa masa kai ba tun da yanzu a gaji abin nan ka zauna sai ka kwasa taka shi tukuna ka ce salamu alaikum shi ne suna. Hmm? da ya yi yaushe ne zai muje magana da wani yaro tun kafin sun ba an suna da suka koyar da wani ɗin yanzu abin yana damu su ita wai idan shi wani ni da ban faɗi suna ba kuke da ya gan ya taho hau aini assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh yanzu za ka sai ya isa yanzu eh, ba ka nuka gigi za mun ce ku zo ku yi hannu sunna ne a yanzu in yaro ya kama hannun ka sai ya girgiza ka amma ban kara masa ba da wani abun nan akwai wani in ya baka hannu sai ya guda karfi a hannun ka to mu irin su mu don ka guda mana haka sai ka bar masa hannun ya kama ya ji hannun yadda ka san wani ku tutture ya rike to mun san yadda ake yi amma ka ga malaman mu ba su san wannan ba mu ma saboda mun shiga wani wuri muka gano yadda ake to amma akwai wani kai in ya kama sai ya matsa ya sake matsawa ya sake matsawa a ah, sai ka ba shi hannun a fandare ya rike ya ji kamar wani kaka ko ya rike to haka yace saboda haka yanzu tun da matsa mana hannu kuke girgiza mu kuke ce ba zan hannu da kowa ba salamu alaikum alaikum salam haka amma dai duka wannan ba abun nan ne ba mu tsaya a tsakiya inda annabi ya tsaya eh, shi ne daidai in muka kirkirar da wani abu wanda muke ganin za mu bi ta tsakiya zai zane mana matsala wanda ba addini ba mu ɗauke shi addini mu dai san yadda za a yi ko da mun zo mun ga da zai shiga ba mu yi tabbin sai mun shigar da shi mu yi tabbin sai mun shigar da shi ya aikin ya ba za mu ce ba zai yiwu ba amma dai da su waɗanda suke mutanen mu waɗanda suke a yawon abin nan babu abin da yake kyautatawa in Allah ya baka yan kwabai da zuwa kawai kayi kaza kayi kaza kayi kaza to za a gaba da wanda ka durƙusa ba kan ka zama ne ba ke shigo nan shigo nan aka yi babban ne ya ani karami ne kama alherin da daga ke da irin kyautata wakka ko kana da kuɗi za ka kyautata ko baka da kuɗi za ka kyautata da wanda Allah ya baka ta hmm, kai an kula ka wani na ko لو كنت آمرا عادا أن يسجد لعاد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولكن لا ينبغي السجود إلا لله ومنها دجا سكن حق وكن الله تبارك وتعالى النظر الباش فإن النظر عبادة لا تنبغي إلا لله قال تعالى وليوفوا نذورهم ومدار الأبرار الله يا يبوى أبرار من عباده بأنهم يوفون بالنظر سمعتك cika alkawali وقال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما من نفقة أنفقتم دام ونكير وجزاك وشير أو نذرتم من نذر دام وني الواشي جزاك الواشي wa inna Allah ya alamuhu Allah na sane da shi wa min hal halifu daga ciki akwai ainihin rantsuwa fa innahu ta'zimul lil mahalufi bihi girmama wanda ainihin aka rantsa da shi ne ta'zimul lil mahalufi bihi bazalika la yakunu illa lillahi wannan ba zai kasance ba sai ga Allah قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو لي أو ليذر ومنها دجتك التوبة من المعاصي أنا عجم لنا وهي الرجوع إلى الله عز وجل بالندم كما وزوى بما بندامه والاستغفار ما يمان جعفر والأظن على عدم العود دينك وباب نيان قموا إلى المعصية قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ما في إيمان كما زوا الله كما وكما عنه يمتكن na وقال عليه توكلت وإليه متاب متاب محل الشاهد وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ألا تتوب فقال الرجل اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد ba za ka tuba yake Allah na tuba gare ka ba na tuba zuwa ga Muhammadu sai kan nabi annabi ya dariya wa kala arafa na kale a harshe inda ga Allah ke tuba kada kana wa wa wa me yake da suna wa minha at-tawakkul kuma washiyana kun yi ta tambaya a cikin mun tana ita mata a dinga la'akari na'am a amma